والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan kai yan uwa masu albarka muna mana lalai marhaban da sake saduwa a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan mai albarka hijiran manzan allah sallallahu shekara 1438 wanda ya daidai da rana tara ga watan shida an annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masallaci na karamba da ke unguwar hotoro domin ci gaba da tafsirin azumi na yammaci allah kai mana jagoranci kafin mu shiga cikin karatu jiya mun yi magana akan munafukai akan dai maganar munafurci ya suka so biyu akwai munafurci na aƙida ƙudurcewa ta zuciya wato mutum ya boye kafirci ya bayyana imani sana akwai munafurci na aiki mai ma'anar munafurci na aiki shine wasu daga cikin ɗabi'un munafukai ɗaya daga cikin muminai ya ringa to sai ɗaya yake tambaya me ake nufi da nifaqun amali shine dai a matsayinka na mumini gaskiya ita ce mumini ko ƙarya kuma harkar munafiki to in ka ɗauki gaskiya an ka aje ƙarya ko in ka ɗauki ƙarya kana yi ka aje gaskiya to ka ɗauki siffa daga cikin siffofin munafikai in kana tafiya kan da tiryan tiryan za ka iya rubuta ka a gurin Allah alkazzaban kamar yadda manzo Allah ya faɗa tace alaikum bisidqi fa innahu yahdi ila albirri wal innal birra yahdi ila aljanna ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا to da haka dai duk ayyukan alkhairi kamar seed ne kamar dan ita kamar iri ne in ka shuka shi kana yawan yi shi zai girma ya kasance halinka wallazina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fi salihin Allah ya ce wanda suka imani suke aikata aiki nagari to yau da gobe suna aiki nagari har rubuta su salihan bayi suna gaskiya suna gaskiya suna gaskiya a rubuta siddiqai aikin da kake shi za ka ringa yi haka girma ko kamar yadda mutum ya shiga makaranta in ya dauki layin likitanci yana yi yana yi yana yi hautar ya zama medical doctor ya zama consultant amma ya zama mai zai zama a ciki duk layin da ka dauka dai a shi za ka ringa girma a ciki to shine ma'anar nifaqul amali za ka ringa yin irin ayyukan munafikai in ba kai wasa ba sai ka tattara ayyukan munafikan wata sai ka zama ka zama cikakken original munafiki Allah ka kiyashe mu wannan shine ma'anar bambancin nifaqun i'tiqadi wanda shi zaman tun asali tun tashin farko mutum ba wai muminin bane ya bayyana imani ne alhalin a zuciyarsa kafirci ne a ciki ko kuma wasu daga cikin ɗabi'o'i na kafirai wato duk wanda yake shi a zuciyarsa bai dada wani abu daga cikin rukunan musulunci ba ko wani abu da yake ma'alumun min addini bi darura amma a bili yana bayyana mutane mumini ne shi to na sha kira munafiki shi kuma kira da zindigi wanda kuma ha a zuciyarsa mumini ne shi amma yana da wasu ayyuka irin wanda aka lissafa manzo Allah ce alayhi munafikai ne to shi wani ana ji masa tsoron yau da gobe yau da gobe zai iya fadawa cikin gonan munafici har ya zama tsindin ya fada ciki ina fatan bayanin ya fito Allah ka samu dace mu je a ramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم بارك الله فيك ألا يتوعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi alkawari ga masu imani daga cikinku minkum daga cikin suwa eh daga cikin wanda suka imani to an ce an yi wa masu imani alkawari daga cikinku daga cikin al'umma gaba daya da kyau hasanta muna da al'umma kala biyu ko akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa me ma'ana ummatul ijaba wanda suka amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul da'awa kuma da wanda suka amsa din da wanda basu amsa ba da muminan da munafikan da kafiran gaba daya su ake da ummatu ad-da'awa ummatul ijaba kuma iya wa'anda suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wannan alƙawarin nawaye ummatul ijaba ko daga cikin ummatul da'awa an gane shine Allah ce wa'ada Allahu amanu minkum Allah yayi alkawari ga masu imani daga cikin ku gaba ɗayan al'umma mutanen ku da aljanan ku muminan ku da kafiran ku da munafukan ku duk wanda suka dawo suka zauna suka yi imani da abin da za a lissafa a wannan ayar to Allah ya musu alkawari alƙawarin Allah kuma baya tashi in dai Allah ya ma alkawari wa'adallah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawarinsa daman daga shi abin da suke janyo a saba alkawari na farko ko ka kai alkawari lokaci kaza in lokacin yayi sai ka kasa samun dama da baka da iko da kanka ko kana sa rai karshen wata za a albashi ranar kaza ranar 25 ga wata ka karɓi bashi sai kai alƙawarin 25 kuma sai ba a yi albashin ba sai kuma ba kai ne mai albashi ba ka kana je kana gani abin ya gagare ka ko ko kuma ka ce za ka zo wannan rana kuma sai ka waye gari ba ka da lafiya da lafiyar ka da cutar duk ba a hannun ka yake ba a hannun wani yake shi ko Allah subhanahu ta'ala babu abin da zai gagare shi eh fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu to da ka shi in yi alƙawari babu wani dalili da yake wa alƙawarin sa hanya kawai idan ka ga alƙawarin bai samu ba kai ne baka cika sharadi ba da ka alƙawarin Allah an aka ce maka an alƙawarin nan dubu bisa ɗari ko ka ce biliyoyi bisa ɗari haka ne kawai kai dai abin da aka jira daga gare ka ka cika wannan abin da ake bukata to shi ma Allah subhanahu wataala zai cika maka nasa bangaren subhanahu wataala ya ce to wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alkawari ga masu imani daga cikin ku imani shine sharadi na farko na da aka wa alƙawarin na biyu shine wa amilu salihati suka yi aiki ayyuka nagartattu aiki nagari eh mun sha faɗa cewa aiki na gari shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi na biyu kuma aka yi shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala aka yi shi da ikhlasi aka yi kamar yadda manzon Allah ya koyar kuma aka yi shi da ikhlasi nagartaccen aiki to wanda suka cika sharɗan nan guda biyu me Allah ya musu alƙawari la yastakhlifannahum fil ard zai mai da su khalifofi a a bayan ƙasa shi ne al’arb malamai suna tafsiri guda biyu la yastakhlifannahum fil ard zai mai da su khalifofi a wannan kasar sun mai da al-anan al-ahadiyya kenan ko eh wannan dai da ka sani in ka ce al ce tana nufin makka kenan ko kuma la yastakhlifannahum fil ard ay kullu al-ard duk ƙasar da suke in sun cika wannan sharɗin sun yi imani da Allah cikakken imani kuma sun yi kyawawan ayyuka nagartattu to Allah zai mai da su khalifofi me ma'ana khalifofi wato zai mai da su jagorori shugabanni ba su zama jela ba su zama kawuna su zama shugabanni yan gaba gaba ba yan baya baya ba fourth class ba third class ba shine la yastakhlifannahum fil ard zai mai da su khalifofi kamar stakhlafan labina min qablihim kamar yadda ya khalifantar da wa'anda suka zo kafin su wannan shine shine alƙawari na farko wala yumakkinanna lahu kuma zai tabbatar musu zai zaunan musu zai karfafa musu dinahum alladhi irtada lahum alladhi irtada na nadi aran ma tarqiqi aran eh hukuncin tajwidi na tafkhimi ake allaziru taba lahum saboda alham kasra ba asliya bace in ka cire kasra zai zama irtaba in kuma ka sa wanda ce wartaba ko amsatul wasl kasra ta ba asliya ce dan haka inda ka samara irin wannan tafkhimi ake mata dinahum allaziru taba lahum addinun su wanda ya yarje musu ya yadda su akwai addinin da Allah bai yarda shi ba ko akwai wanda da shi zamu gani mun zo fassara wala yubaddilana wannan shine abu na biyu na farko zai mai da su khalifofi na biyu zai tabbatar musu da addinin da ya yarje musu shi na uku wala yubaddilannahum kuma zai canja musu me zai canja musu min ba'di khawfihim amna bayan tsoron da suke ciki da firgici da razana zai mai musu da aminci da tranquility da zaman lafiya da kwanciyar hankali Sharaɗi na gaba shine In ji Allah suna bauta min ni ni kadai la yushrikuna bi shay'an ba sa yin shirka da ni komin kankanta shirka komai kuma girmanta yace wa man kafara ba'da zalika wanda kuma ya kafirce bayan ya cika sharadin yayi imanin yayi aikin nagarin ya bauta wa Allah ba tare da shirka ba shi kuma Allah ya mai da shi khalifa ya tabbatar masa da addini sannan kuma ya canja masa daga tsoro ya samu nutsuwa da security kuma daga baya ya kafirce Allah yake cewa fa ulaika humul fasiqun inna sunna suka fice daga cikin tsara Allah subhanahu wataala zuwa wani ga sabon sana na daban to mu koma mu samu wannan ayar wannan ayar ta zo don ta kwantar da hankalin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga lokacin da alfajir din addinin musulunci ya bullo tun daga wannan lokacin musuluncin da musulmai suke cikin wani halin ha'ula'i halin zulumi halin takura halin matsantawa halin da ta kai an cutar da wasansu halin da ta kai an karkashe wasansu alhamdulillah a wannan masallaci mai albarka muna karanta tarihin manzo ana sallallahu alaihi wasallam kuma duk wannan gabar dai da muke zamu bayanin ta an kusan an karanta ta a wannan masallacin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ta kawo an matsanta masa a garinsu inda aka haife shi a inda kowa ya yadda cewa ya fi kowa nagarta ya fi kowa aminci ya fi kowa rukon amana ya fi kowa gaskiya kowa yana kaunarsa kowa yana sansa daga ran da ya ce a bauta wa Allah shi shi kadai ya fito ya bayyana a cikin mutane a wannan ranar yana bayyana bayyanawa baffansa ifara tashi ice tabballaka sa'irar yau wato da can an san ka amini an san ka mai gaskiya an san ka mai riƙon amana an san ka abin so daga yanzu kuma zuwa ƙarshen ka gaba ɗaya tabbalaktar da kai tun daga wannan rana aka fara nuna masa adawa shine Allah ya sauka da tabbata da abi lahabin wa tab Eh, tun daga farko Allah ne yake kare masa rigima yace shi shi Abu Lahab da yake cewa manzo Allah tabbalak shine da yayi asara kuma hannayensa gaba ɗaya biyun sun yi asara kuma zai shiga jahannama ranar alkiyama kuma mu'jiza ta alqur'ani tun farkon inda ya ga dama sai shi to shikenan na musulunta kaga da shikenan karanta alqur'ani ko farkon fitowa addinin musulunci manzo Allah ya faɗa yace in cewa Allah ya turo ne muku wazi muku gargadi zuwa ga ta azaba da take tunkaro sai abu lahab ce tabbal laka sa'ira lahum Allah ce tabbat yada abi wa wata ma gana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran yana ji ana karanta zai fa shiga jahannama za ta lahab kaga dai da gara masa ce to shikenan ai kace duk wanda ya musanta shikenan al-islam ya jubbu ma qablahu to na musulunta kaga shikenan aya ta karanta kenan a mu'jizatul qurani yana ji yana gani dole hakan ya hakura akan akan kafircinsa Allah ka samu dashi mai dai nake son ɗauka a ciki shine takurar a halin zaman makka ta kai ta kawo su sumayya ita ce shahidiya ta farko abu ya ɗauki eh, mashi ya caka mata a gabanta al'aurata Allah ya mata rasuwa su bilal a same su cikin zafin rana a rinka jan a ba yara suna wasa da su su Habab a tsoro su daga cikin su akan garwashi ga zafin rana ga waye haka wata ran khabbab yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban Ka'aba yace ya rasulullah ala tastansir lana ala tad'u lana ya manzo Allah me zai hana ka roƙa mana Allah me zai hana kai mana addu'a me zai hana ka nema mana nasara manzo Allah ya tashi ya zauna yana kashin gide yace ya kasance akan zo da ɗaya daga cikin wanda suka zo kafin ku a sa masa zarto a kansa akan ko ya bar addini ko a raba ya ƙi ya dage akan addininsa haka za a ringa yanka shi da zartuwa sai ya rabe biyu manzo Allah ya ce wallahi wannan al'amarin a wannan yanayin fada ke ciki fa shi manzon a takure su sabban a takure wasu ma sun yi imanin ba sa iya bayyana imaninsu. su manzon Allah da kansa Abuja ya ce in ya ganshi yana sallah wallahi sai maganin sa duk mun karanta wannan masallacin ko duk mun karanta wannan filla filla amma a cikin wannan manzo ke da confidence din da zai faɗa musu cewa me la yutimmanna Allahu hadal am tun lokacin addinin musulunci ba shi da gari ba shi da gari ba shi da unguwa guda da zaka ce wannan unguwa ce 100 bisa 100 ta musulunci babu sai dai gidaje ɗaiɗaiku eh, eh, kuma sallah ma sai ya ɓoye amma manzo Allah da confidence da sanin alkawarin Allah irin wannan yace la yutimmanna Allahu hadha al-am wallahi wannan al'amar na addinin musulunci wanda alfijir din sai ya leko yanzu sai ya cika 100 bisa 100 hatta yasira rakib min san'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami yanda kuke jin cikin tsoron da firgici ya kabab ka sani sai Allah ya cika wannan al'amarin har matafi zai tashi daga sana'a ije har hadramaut baya tsoron kowa sai Allah ba ya tsoron wani zai tashi addini ko yanzu tsoron wani yana shin addini ko zai yi sallah sai ya buya ko zai kiran sallah sai ya buya a sassace ko za a je a tare gidan darul arqam inda ake taruwa sai an faki idan mutane duk wannan babu tsoron komai a ciki ba wanda yake tsoro sai Allah sai kuma ah, kura akan dabbobinsa haka aka ringa tahowa sai da ta kai jallin da ta kai ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yanke hukunci a maka kawai kashe shi za a kuma kisan da za a yi masa ba mutum ɗaya za a samu ba saboda ƙabilarsa in za samu mutum ɗaya da ƙabila ɗaya sai ta gwamnati yaƙi tsakanin ƙabilarsa da wannan ƙabila wanda ya kisa to ya zai a nemi samari daga kabilu daban-daban kowace ƙabila ta bada wakili a zo a ba su takobi su ɗaga a tare sare shi a sare ai ba zai yi a ce ƙabila ɗaya za ta yaƙi kowa a duniya ba dole su haƙura kenan a ba su biya to a wannan lokaci ne Allah subhanahu ta'ala ya ba shi dama ya hijira kaga daga ƙarshe ma daga garin nasu tafiya ne to shi sa masu fassara cewa eh, la yastakhlifannahum fil ard suka ce wannan makan dai da ibarta a yanzu wannan makan da aka kore shi daga nan to sai Allah ya mai da shi khalifa sai ya zama shi ne nan naɗa gwamnoni mabiyansa su za su ringa jagoranci kuma har gobe har yau su suke da jagoranci anan ko ba aka fi amma Allah ce la hijrata ba'da al-fath eh babu hijira ma bayan ai fathu makka to hijiran me zaka yi daga makka zuwa madinatu hijiran me zaka yi me ake wa hijira ne ba ana guduwa daga gidan kafirci bane zuwa gidan musulunci to ita ma yanzu gidan musulunci ce kaga la hijrata ba'da al-fath to haka aka koma madinan ma wata ran wasu sahabbai suke cewa manzo Allah yanzu mun dawo wai yaushe za mu samu musarara ne kullum kana cikin al'ummarka kana cikin iyalinka dole sai kana tare da takobi kana tare da makami saboda kana tsoro ga kafirai ga munafukai kafirai daga waje munafukai daga daga ciki yanzu ka duba ghazwatul ahzab Allah ce in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tabunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kai ko baka jin larabci kai ce zulzilu zilzalan shadida ka san abin da yawa Allah ya ce ka tuna lokacin da suka zo muku lokacin kafirai ne suka haɗu suka yi ƙungiya suka ce in muka bar muhammadu alaihi salatu wassalam sauki dadi zai ce mana a haka ya gama da mu duk gaba ɗayan mu makiyansa ne duk gaba ɗayan muna kin abin da ya zo da shi to me zai hana mu haɗa kai kawai dukkanin mu taru mai masa kwaf ɗaya shi kenan an huta da uban shi yana mana ɗauki daidai gaba ɗaya hawa tarin ya gama da mu wanda mu mu zo mu taron shi za a kiran ta ghazwatul ahzab saboda ba kungiya ɗaya bace al ahzab kungiyoyi ne daban-daban rundunoni ne daban-daban haka ko suka aka haɗa kai da wayancan da wayancan da aka gamin gambiza aka tattaro aka haɗa gagarumar rundunar aka nufo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma ana ta muratala tsakaninsa da munafikai da kuma yahudawa ta gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi ya za a yanzu ya zo ya tara sahabbansa ake shawara shine Salman al-Farisi Salman al-Farisi ce mu a garin Faris mun kasance idan irin wannan ta faru ganuwa muke shi yasa kiransa ghazwatul khandaq ko yakin gwalalo shi yasa ga garuruwan mu duk mafi yawanci garuruwan mu na musulunci muna da muna da ganuwa irin badala din nan ai shine asali za ga badala daga nan tudun kasa ko daga baya kuma dan rafi ai ba rafi bane ruwa nan yazo sai ya taru tunda nan rami nan tudu kaga ruwa yazo ne zai taru anan idan mai doki ta tashi haurowa yana yin tsalle yana kalkuwa sai kuma faɗa rami ka gani sai zama ragowa ne a gare ku eh kawai karasa shi za ku in bai karasa ba kawai karasa shi zai in kuma ya karasa shi kenan to shi ne salman al-farisi ce ba da wannan shawara wannan mahimmancin shawara kenan a dinin musulunci eh fa'fu anhum wa sawfil lahum wa shawirhum fil am yace to gashi gashi inda ake ya manzo Allah to wasu bangarorin na Madina akwai duwatsu bangaren da ba duwatsu shine akai wannan ganuwar can dai bangaren kuma akwai yahudawa su kuma yahudawa ana da jejeniya to abin da ya faru kenan na aka zo ana gina ganuwa can kuma garin dinanan ta taho Allah ya taimaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ringa wannan saran ga tsananin sanyi a lokacin ga tsananin karancin abin hannu ga yunwa jabir ice na kalli manzan Allah wani saboda yunwa sai daura dutse daya amma manzan Allah ya daura dutse biyu a cikin saboda tsaba yunwa ice na kalle shi na tausaya sai ya je ya samu mata sai ce akwai abincin da za a yi ba manzan ta ce akwai ta ce amma fa abincin shi kadai zai iya samu ta ce to ba komai ya je ya faɗa manzo Allah gashi gashi na yi abincin na ga ya fita manzo Allah ya kai ce ya ahal khandaq jabir ya mana abinci ku ahal jabir ya ce kunya ta kama ni abin ya ishe ni ya ga bullo abin ne a gurguje dai wani kisar da kowa ya santa daga ƙarshe dai aka je manzo Allah da hannunsa mai albarka ya sa ha abincin ya ishi kowa da kowa me muke so mu ce a wannan lokacin sai ya kasance in mutum yana so zai je ya kama ruwa kama ruwa kawai sai abokinka ko dan uwanka ya raka ka sai abokin ka ko dan ya raga ka saboda mai kan wani kafirin ya zago ya kashe ka ko ka ta ko ta kibe ta harbe ka haka ake cikin tsoro ana cikin wannan yayin su kafiran sun karaso sai aka hada kai da yahuda wancan da suke sune bangon can bangaren sai suka fita daga alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce sun faka alkawarin kuma ga matan muminai da 'ya'yansu a can cikin kusa da yahudawa nan ga kafirai can ga yahuda su ma sun zama abokan gaba ana tsakiyar yaƙi a wannan lokacin da confidence irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce ya manzan Allah wani dutse ya tare gurin haka ganuwa an kasa fasawa manzan Allah ya ce a bashi gatari ya zo ya daga ya ce bismillah ya buga gatarin nan gatarin ya bar wuta ya ce Allahu akbar utitu mafatih al-yaman ya ce yanzu Allah ya bude min yaman ana kokarin wayannan ma madinan ma a zamu a zauna lafiya mana muna buga suka fashe da dadi kare shi Kadi mutumin naka shine ma wa'adan Allah rasuluhu illa gurgura wallahi qurbu ba ne kawai ake mana alƙawari kadi mutumin da ba za ka iya zuwa kai fitsari ba sai ka tafi da abokin ka wai wai an bude masa kamar yanzu kana daga wani garin ku kana cewa an samu America shine abin da Allah ke cewa id ja'ukum ku tun lokacin da suka zo muku mana min fawqikum kai ka ce ta sama su ne wa min asfala minkum ta ko ina su kuke gani wa in zagatil absar lokacin da ido ya raina fata kowa idan sa yana ta dukan uku uku karkadawa yake ta ko ina saboda ta ko ina ji take za bullo ta bayan munafikai ta gaba kafirai arna Allah ya ce wa balagatil qulubul hanajir lokacin zuciya ta zo makogaro ka san tsoro tsoro ko ba wai gaba yana ta faduwa ba a zuciyar gaba ɗaya ta to ta zo makogaro ice wa tazunnuna billahi dhununa wata kalma da Allah ya faɗa ice kai ta wa Allah zato kala kala ka san me zaka ce a ka a wannan lokacin yanzu an ce dai addini zai ci gaba to to yanzu ta ina kalmomi dai kala kala da mutum zai faɗa shi sa Allah ya fassara ya ce wata nuna billahi dununa kuka sai wa Allah zato kala kala lokacin yace hunalika a wannan lokacin ba munafikai ba ma muminan ma hunalika butuliyal mu'minuna muminan ma a lokacin an jarrabe su an bala'ance su wa zulzilu an girgiza su an jijjiga su an wujijjiga su zilzalan shadidan jijjiga ba ta wasa ba amma a wani lokacin confidence na manzo Allah na cewa wannan al'amarin sai ya ci gaba ba zai gaza ba kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim duk wannan taron da aka yi ba wai yaƙi ne da za a gwabza ba dan harba harba kawai aka me yaƙin iska ce Allah ya turo wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim Allah ya mai kafirai duk da wannan kungiyoyin nasu bi da takaicin su da bakin cikin su lan yanalu khairan ba samu alkhairi ba kwata kwata wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya dauke mu'minai wannan yakin gaba daya wa kana aziza Allah ya kasance mai karfi mabuwayi ga garbado zuwa ƙarshen kisosi da muka sani daban-daban to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da zama jaziratul arab gaba daya duk musulmai ne wannan tsoron ya kaushe har ya kasance yanzu zai ce sai dai mu yaƙe su ba dai su yaƙe mu ba kaga manzon Allah ya cika wannan sharrin Allah kuma subhanahu wataala shi ma cika masa sharrin wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard ko kaga da Abu Jahl in zo mazana na magana sai ringa dariya wai Muhammad ne zai zai ringa min kasheri ni za kai wa kasheri ni shugaba ita cika baki na kuri amma shi yasa da aka zo yakin Badar manzo Allah sai da ya kira su Umar ya cewa sirra su fa yace eh ba tafi ka ji ba yace ya wane ya wane abinda na faɗa muku bai ma gaskiya ba kai wane kai wane abinda nake faɗa muku ba gaskiya bane haka aka yi to kuma haka wannan ayat ta yi aiki akan sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi aiki akan Abubakar radiyallahu anhu ta yi aiki akan Umar ta yi aiki akan Uthman ta yi aiki akan Aliyu wataƙila zai ce to ina amu ina amu yake wataƙila an ce Abubakar da aka ce eh wannan gaskiya ne shekara sabiu aka yi an yadada an fadada da'ira ta musulunci kuma ya rasu ba kashe shi aka yi ba amma Umar kashe shi yi usman kashe shi yi ali kashe shi aka yi ta ina kuma ta yi aiki ana ina wala hummin min da khawfihim amna ce wala hummin min da khawfihim amna tana na kuma ta yi aiki a tare da su a lokacin su an samu ci gaban musulunci mai tar yawa an yi bude bude sai dai ka sani al'amnu security bayan hana mutuwa ko yana hana security yana hana mutuwa ne aina ma ta kunu yudri kumul mawtu law kuntum fi buruji. din da kaje mutuwa ta same ka to shi Allah subhanahu wataala wa inna alƙawari zai karrama su da shahada ko kamar inda manzo Allah ya faɗa tun a cikin rayuwarsa uthbut uhud ko fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahida. ko kaga shahidai ne Allah ya karrama su da wannan to dan haka an samu aminci sosai amma da lokacin rasuwarsa ta zo sai Allah ya karbe su ta hanyar shahada wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid don wanda bai mutu da takobi ma zai mutu da wani takobi mutuwa ne guda ɗaya ce amma sababin ta da yawa ko to ka wannan yana nan yana aiki akan su kuma har yau har magajin gobe duk wanda ya dauki wannan sharadin yayi aiki da shi yayi imani yayi aiki na gari ya bauta wa Allah ba tare da shirka ba da al'umma da ta wannan to Allah subhanahu wataala zai musu wannan alƙawarrukan gwargwadon ku da aikinku na gari da kuma yadda kuke bauta wa Allah ba kwa shirka gwargwadon yadda Allah zai ta muku da security da zaman lafiya da sauransu mun gane wannan wa'ada Allahu allazina amanu minkum Allah yayiwa wanda suka yi imani daga cikin ku wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari ليستخلفنهم في الأرض زي خليفة تردسوا أبايا كسا كما استخلف الذين من قبلهم كما يندوى خليفة دوان دسكزوا كافن سوء madauki misali wanda Allah ya khalifantar da su kafin zuwan al'umma addinin musulunci misali al'umma annabi Musa alaihi Allah yana cewa a cikin suratu al-qasas inna fir'auna ala fil وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين دون أكن فرعون يعني. على في الأرض وجعل أهلها شيعا يا جرمان كي كرشي أبناء قساء يا ميدا متاني كلاس كلاس يذبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساء وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ونقنقرا يا ما ميرسو أبا برون تاوى ababen rainawa abin da ya ga dama yake musu yuzabbihu abana'ahum ya yayyanka mazajen su wa yastahyi nisa'ahum kuma ya bar matan su don su nuka musu hidima da wanke wanke da sauran shara da sauran su. Allah ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna tabbas yana cikin masu fasadi a bayan ƙasa sai ce mai wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi abin da muke so shine yanzu muna so mu yi baiwa ga wayancan da aka raunata a bayan ƙasar wa in matan mu mai da su shugabanni ko khalifan yastakhlifannahu wa naj'alahum alwarithin ko mu sa su ne magada bayan tafiyar fir'auna wa numakkina lahum fil ardi mu tabbatar da su a ban kasa ga wannan ya tabbatar da al a wannan ayat mu ba maka ba kawai ko duk inda aka samu wannan sharɗin ya cika shikenan wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun kuma sai mun nuna wa fir'auna da hamana da rundunonin su gaba ɗaya abin da suke tsoro mai suke tsoro shine banu isra'ila kasu zo su karɓi mulki a hannunsu ba abin da aka ba fir'auna labari ba kenan cewa za a haifi yaro a cikin banu isra'ila zai girma shi zai tsere to banin isra'ila daga hannun mulkinka kuma shi ne zai kawo ƙarshen ka zai zo ƙarshe a hannunsa daga sannan fir'auna ya ce to daga yanzu shi kenan inda yan haifi namiji a yanka shi kawai ba sai ya girma sannan za a samu ya jagoranci banu isra'in ba a zawa karɓar mulkin ko to malan kawai a ringa yanka Allah ya ce yi hakuri malam fir'auna ai kai ka yi renan sa ba za mu kawo maka shi ka rene shi shi hukuncin sa kenan in an samu namijin kawai a yanka shi shi kuma Allah ya ce kai ma ka rene shi ai eh za ka kama shi kuma haka aka yi ko haka aka yi shi ya zo ya rene shi ya girma a hannunsa amma yake cewa alam nurabbika fina walidan wala fina ko shi da kansa nurabbika fina walidan anan aka rene shi to almuhim da ya kan ja isa fir'auna bayan abin da ya faru ya faru anan Musa ya taso a gidan fir'auna da ya karshe garin kare gaskiya ya je naushi wani ya mutu ya bar garin ya hijira daga baya kuma can ya je isa aurensa ta faruwa Allah ya karrama shi da annabta ya dawo da ya zo Allah ya bashi annabta kuma ya bashi mu'jiza da aka zo ya zo ya ce inni rasulun rabbil alamin haqiqun ala allah taqul ala allah allah aqul ala allah illa alhaq arji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'il qala in kunta ji'ta bi ayatin fati biha fir'auna ce indai ka zo wata mu'jiza ko wanda ne kayo mana mu gani in kunta min as-sariqin ko fa alqa asahu fa idha yas'ubanu mubin ka tafi ka tafi ya saki sandarsa sai ga ta zama hamshakiyar muciyiya gurin girman ta katuwa ga ta amma gurin tasarrufinta inda ka san karama ga ta ka ta fariya iya mucijiyar da aka taba gani gurin girma amma kuma tasarrufinta inda ka san karaman mucijiya nan da nan da aka kowa ya gani sai ya firgita shi kansa ma nan musan da ya fara sakinta ba firgita ya bako eh firgita ya sai Allah ya ce ka tsoro to fir'auna ce inda haka ne za mu kawo dukkan wa arsala fir'auna fil madaini hashirin in ko za mu kawo dukkan ya tuka bi kulli sahirin alim za a tattara dukkanin masu sihiri tana cikin su kuma a samu saharin alim an tattara masu sihiri gaba daya a cikin su kuma sai a nemi wanda ya fi kwarewa gurin sihiri sai a zaba da su za a karan kuma abin da aka kenan a karshen kisar aka zo aka jirebin kwarya su wa'annan masu sihirin suka ce mu za mu fara ko kai zaka fara musa annabi musa alaihi salam ya ce ku fara suka fara suka ringa zubar da igiyoyi suna zama macizai daga karshe ne annabi musa ya saki cin sandarsa ta haɗiye dukkanin wayannan igiyoyin nasu sanan kuma cikin bai ɗaga ba shikenan me ya faru fa ulqiya as-saharatu sajidi gaba ɗaya wannan ƙwararrun masu sihirin na fir'auna bayan alƙawarin da ya musu eh wa innakum idhal lamina al in dai kun yi winin in kun yi winin kun kure annabi Musa to ku za mai da ku makusanta na sosai suka ce ai wannan babu damuwa ai ka san za a ce a ce zaka zaka zama wani minista akwai ah yanzu ko masu masu busa usur din nan ba ga inda ake ragewa gurin busawa ba cewa kana da 5% ne ko don da ya buɗe usur cewa ga wasu kuɗi da aka sato daloli ka gano inda suke faɗa ne kono ne 5% ne ko haka mutane da suke kokarin busa don ma yanzu an fara kama wanda suka busa na ƙarya to balantana ce za a yi maka minista misali ya ka gani ai za a ban karɓo da yawa to abin da ya faru kenan su kuma kawai saboda su ne ƙwararru a duniya akan sihiri to sun san sihirin su ne ƙarshe akai su ne top to zuwan na annan Musa su san wannan ba sihiri ne. eh wannan aikin Allah ne shi sa suna gani sai suka ce amanna bi rabbil alamin karshen sihiri dai su ne a duniya to kuma sun ga wanda ya zo da abin da ba ba ne wannan abin ya girma nasu kai tsaye sai suka imani to shi fir'auna anan laifin ba sun yi imanin ba a sun yi riga malan kabbara harama amantum bihi qabla an adana lakum Eh, za ku yi imani ku kar ku imani kafin ne muku izini wato shi kansa kaga a lokacin abin ya shige shi lalle ya kamata imanin ko da kalmar sa kawai za ka gane haka shi kansa ya ji a sa imanin ya cancanta imanin amma kawai tambayar shi ne kabala an adana lakum laifin su kenan kun imani kafin ne muku izini sai wata adiya ta zo masa a guje ka san abu ya ma shokin to gaskiya ce take fara fudowa fitowa kafin kuma ka fara koma cikin sai ɗinka sai ka fara kuma gayyace gayyacen ƙarya sai ce a ah, inna hula kabiru kuma a ah, wallahi ogan ku ai wallahi ogan ku ne musa allazi allama sihir shi ya koya muku ai eh da da shi ya gaito su da kansu shi ya gaito su ya tuttura fajmi'a as-saharatu miqat yawmin ma'lum shi ya sa aka binciko su da garuruwa daban-daban kuma yazo ya musa alƙawari aka yarjejina aka komai yanzu kuma ya zama ogansu allazi allama kuma sihir ce fa lasan fata an na qatti kuma aydiyakum wa arjulakum min khilaf to sai yanzu kuma bayan wancan abin da fir'auna ya inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu dha'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yas'a nisa'ahum bayan wannan yanzu kuma za a samu ƙari saboda me an kure shi a fata to daman ba wasu ke cewa daman yi lafiyar kare ballantana ya eh, hauka ko na ya lafiyar kura ballantana ta hauka to fir'auna daman ya yake ballantana kuma yanzu an zo har gabansa an kure shi kasan zuru zai bo kunya ita to lau an na aydiyakum sabon salo kuma yanzu ba wai jariran aran yanka su wani yana nan daren dakau kuma manyan yanzu zan yayyanke hannayenku wa kun min khilafi sai a mai da hannu an guma gundulmi kafa amma gundulmi aka yanke kafar hagu to an yanke hannun dama an yanke hannun dama an yanke kafar hagu min khilafin hannun hagu kafar dama kafar hagu hannun dama za a da yanke ba za a yanke biyun gaba ɗaya ba ko za a bar biyun gaba ɗaya ba to daga sannan sai sai annabi Musa yake cewa qala Musa li istaeenu billahi wasbiru to in ga fa an zo gurin ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah wasu biru kuma ku yi hakuri ku sani innal arda lillahi mun zama halu shayar ko innal arda ne lillahi ta Allah ce kasa ba ta kowa ba ce kar ga girman ko wata super power idan ka ta wai suke da kasa a kasa ta Allah ce kuma tuha man sha'u. min ibadi shi yake gadar da ita ga wanda ya ga dama ga cikin bayansa wal aqibatu ko mun karan batta duk rigima duk gumurzu duk cikin murta duk sabatar juyatta duk juyin duniya da za a yi wal aqibatu lil mutaqin in dai an samu mastaqawa wannan karshe kyakkyawan karshe daga gare su yake jin haka sai suka ce qalu udina min qabli an ta'tina banu isra'ila kenan kai musa kafin ka zo fa dama an cutar da mu a ranga yanka maza ana barin mata suna yin bauta to kuma gashi wa min ba ma na yanzu kuma ka zo kai ma ka zo da sabuwar wata eh ka zo ka kuma kuma kawo da ana zaton a samu sauki ta ninka ubina min qabla an ta na an cutar da mu sosai kafin ka zo yanzu kuma ana tare da sauki kuma gashi kai ma ka zo da wani sabon cutarwa kai ka tsokano ko da nufi kenan shi tsokano fir'auna shi ma an zo kuma za a ci gaba da yanke hannu da kafa qala asa rabbukum ice ku bari dab kuke da ubangijinku an yuhlika ku ya halakar da abokin gaban ku wa yastakhlifakum fil ard ya mai da ku khalifofi a bayan ƙasa fa yanzura kaifa ta'malun sai kuma ya gaya ya za ku ringa aiwatar da abubuwa a takaice dai dukkan wanda ya cika wannan sharadin Allah subhanahu ta'ala zai cika masa sharadi malamai suna cewa ba fara samun fitina a daular musulunci ba sai da aka karya sharadin da aka kashe sai na Uthman ta hanyar zalunci daga sannan fitinu suka dinga faruwa iri iri ko saboda an karya me sharadi kuma da za ga a cikin daular musulunci ma duk lokacin da aka samu wani khalifa ko wani shugaba ya koma kan shar'in daidai gurgudan komawa sa daidai gurgudan da Allah zai bashi karfi da fawa daidai da gurgudan kaucewa sa daidai gurgudan rushewarsa to tambaya ta gaba shine me shin akwai da ba musulmai ba ai daga wa'ala Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati ko wanda suka yi imani kuma suka yi aiki gari akwai wanda za su ajiye sharaɗin farko kuma su ɗauki sharaɗi na biyu da aiki na gari akwai aiki na a ma'aunin musulunci akwai aiki nagari a ma'aunin zamantakewa ma'aunin duniya ko kamar rukun amana kaga musulunci ya zo da shi ɗari bisa ɗari amma kuma kowa yadda a duniya in dai kana so a samu cigaba sai an samu rukun amana ko kaga a duniya duk kowa ya da cewa in dai an samu zalunci abubuwa an samu taɓarɓarewa al'amura kenan duk da addini ya zo da shi to shin wanda suka ɗauki wa'annan al'adun na musulunci ko da ba su da imanin suka kamanta za su samu ci gaba a bayan ƙasa tabbas in ji malamai duk wanda ya ɗauki wa'annan ɗabi'u na addinin musulunci ko da babu imanin ya ɗauki rukun amana da gaskiya da adalci to zai ga ya samu ci gaba fiye da wa'in ko da musulmai ne ba sa wannan a kaddara ce an samu musulmai amma ba su da rukun amana ba su da gaskiya ba su da adalci to sai ga wanda yake kafiri da yake da rikon amana da gaskiya da adalci da kuma jajircewa kan al'amuransa ya fi samun tamakkuni a bayan ƙasa saboda alƙawarin Allah ne subhanahu wa ta'ala wallazina jahadu fina na hajiyar na musu bayana duk wanda ya dage akan wani abu daman idan aka ce inda ake samun bambanci a ce an samu musulmai da suka cika sharaɗi da kuma kafirai wanda suka cika sharaɗi na duniya kawai to musulman nan dole su yasi rinjaye akan kafirai amma ya kasance musulman sun ajiye abin da musuluncin su ya koyar gaba ɗaya ɗari bisa ɗari su kuma kafiran sun yi riko da asbab na duniya to dole su ne masu ƙarfi mana dole su ne masu ƙarfi to da aka ko yanzu ko gobe ko ma yaushe ne mutane suka koma suka rungumo nan abubuwan da Allah ya lissafa a cikin wannan aya mai albarka lalle Allah subhanahu wataala zai cika musu alƙawarin da ya Allah subhanahu wataala ka samu cikin wanda zamu cancanci wannan alƙawari kuma ka cika mana shi wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah ya alƙawari ga masu imani daga cikin ku wa aminu salihati masu nagartattun ayyuka a mizanin duniya da mizanin lahira me zai musu la yastakhlifannahum zai mai da su khalifofi shugabanni jagorori fil ardi a ban ko kowace kasa aka samu wannan shar'i za a samu wannan alƙawari ya cika kamar takhlafa allazina min qablihi kamar yanda ya khalifantar da wanda suka zo kafin su ka duba daga banu isra'ila da muka bada misali ko kaga daga karshe dai duk karshen ana ganin mulkin fir'auna ƙara girma yake ƙara waye yake a lokaci ɗaya katsam Allah ya tafi da mulkin fir'auna sai zama tarihi ko ita fal yamanu najjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya amma mai da kai tarihi kawai kaga shi annabi Musa lissafin sa a duniyar su gaba ɗaya ma mutanen Musa su suka yi inna la mudraku falamma tara al jam'ani qalu ya Musa inna la mudraku qala ashabu Musa inna la mudraku lokacin da aka tawo fir'auna ya tawo da rundunarsa annabi Musa kuma ya tashi zai gudu ana zuwa ga katar ruwa ta yakunan kuma ga fir'auna da tawagarsa a baya ƙura ta turnike ta yi sama dama cewa inna haula ya shirri mutum qalilun kaku damu kawai wannan yan rundunar ya kadan wa innahum lana laghaibun kuma gashi bugu da ƙari sun fusata mu ka gani a wannan kaku damu kawai to ana gana ka gashi an zo nan banu isra'ila sun take a gaban ruwa can kuma baya ga fir'auna nan da tawagarsa shikenan kawai inna lamudrakun musa ka janyo mana gashi nan dai an kama mu annabi musa ya ce kalla haka bai ya zai ba a lokacin ice ina wallahi ƙarya ne sam inna ma'i rabbi sayahdi Allah yana yana tare da ni kuma zai ba mu way out sannan Allah ya bashi umarni cewa lallai da kiwon ruwan da sandarsa ida ki ruwan da sandarsa ruwan ya rabe biyu fan falaka fa na kullu firqin ka tsawdil azim ruwan ya rabe biyu sai zama kowane bangare inda ka san dutse dogo babba haka ya sandare aka samu hanya aka wuce to shi annan musa ana ta lissafin da ya wuce so yake dawo ya kuma dukan ruwan da sanda sai ya koma ya haɗe shi kenan sai a wasu fir'auna gwalo shi kenan a gaba Allah ya ce a ah, waturkil bahar rahawar. wannan lissafin Allah ne ba lissafin kamar Musa alaihi salam ba shi yanda yake innahum jundun mughraq ai anan anan za a musu azabar ai eh, anan gurin yake ai an zo gurin kuma abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakin kadhalika a awratnaha qauman akharin aw ta'aya ce kadhalika wa bani isra'il shine abin da Allah yake fada in dai har za a cika wannan sharadi to alƙawarin Allah ba zai tashi ba na'am yace wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarje musu da shi wani addini Allah ya yarda da shi al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islam dina addinin da Allah ya yarda da shi guda ɗaya ne kwal shine addinin musulunci eh inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini a gurin Allah shine addinin musulunci babu wani annabi da ya taɓa yin wani addinin da ba musulunci ba kowane annabi addinin musulunci ne. me yake nufi da musulunci miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka annabi nuhu addinin musulunci واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم وإن آه يا أبني كنا أرى مكان أجا كان ولا تنظروا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين إن جوا النبي نوح وأمرت أن أكون من المسلمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هكذا تجن ربي قد آتتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني هكذا تجن النبوة dukkaninsu musulmai ne Allah ma ya ce faɗa musu ya kai manzo Allah kul ma kuntu bid'an min ar-rusul shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon manzo ba shine bid'an min ar-rusul ko bid'a ba shine kirkirarren abu da ba saba da shi ko eh wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان زوا قرشي دي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين و... أيوة ديوة suna nuna cewa addini a gurin Allah subhanahu wataala shine addinin musulunci kuma dukkanin annabawa sun yi addinin musulunci ne kai da ma ma a cikin shari'ar sallah zakka aikin hajji duk wani shari'ar ne na annabawa ko shari'a wa azin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan ba nabi ibrahim ba kenan ko sannan wa wasabiha banda wannan واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا duk wannan abubuwan su ma shari'o'i ne na addinin musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-anbiya'u akhawatu allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa kamar yan uba ne suna da iyaye daban-daban amma mahaifinsu guda guda ɗaya ne dukkanin annabawa sun zo ne da addinin musulunci abin da yake babbanta kawai wasu ɓangarorin shari'a wani ɓangarorin shari'a wani abin da aka halatta a wannan al'umma za ka yi ganin a wata al'umma an haramta shi saboda yanayin da suke ciki da kuma wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma da annabi Isa ya zo sai ya ce wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum zan halatta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku a cikin at-taura ko shi sa an ka samu tsohon alkawari yana da ɗan bambance bambance da sabon alkawari saboda wannan abubuwan da aka sauƙaƙa na cikin injila da yake da sun yi tsauri a cikin attaura a kuma wannan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabo duk abin da a baje karanta aya ba wata aya ce wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi muka ce wani bawan Allah ya musulunta saboda me ya ce wa sayyidina Umar wannan aya guda ɗaya a cikin alkur'ani mai girma ta tattara dukkan abubuwan da ya karanta a cikin at-taura da injila da zabura da rusu abubuwan da ya karanta na annabawan da suka gabata ayar ita kadai ta tattara ita wa man yuti'i Allah ana nufin fara'id wa rasulahu ana nufin sunan wa yakhsha Allah fi ma madha min umri abin da ya gabata na rayuwarsa wa yattaqi fi ma baqiya min umri ita fa ulaika humul faizun ana nufin kuma wanda Allah ya tsira da shi daga jahannama ya shigar da shi aljanna shi rabauta to da haka addinin da Allah ya yarda da shi shine addinin musulunci ko a yanzu inda aka samu wanda ke kan attaurar da ba a jinkirta ba da injinar da ba a jinkirta ba za ga bambancin sa da addinin musulunci ba shi da yawa bambancin sa da addinin musulunci ba shi da yawa kawai bambancin sa kuma zai gama bishara karara wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu أحمد وإذ قال عيسى بن مريم بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد karara. to zaka inna dina inda Allah islam shi ai sai Allah ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah kuma zai canja musu bayan tsoron da suke ciki zai canja musu da aminci wato tsoro ba karamin bala'i bane tsoro ba karamin bala'i bane Allah subhanahu wataala ka kara mana aminci shi yasa Allah yau yau Qurayshawa gori bayan ya ce alam tara ya fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim qaran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف duwan ci abin da Allah ya ashabul fil dan waye ilai ilafi quraish a samar da security da abinci a cikin qurayshawa ko malam sun ce yana cikin irhasi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin an abraha ta ya dammara makka da zai iya kawo mata fursunonin yaki da a wani lokacin akwai mafiyar manzon Allah tana cikin sa alaihi salatu wasallam ta gani sai Allah ya bada kariya ga wannan gidan ya mayar da ashabul fili ya mai da kaidin su akan su ya turo da rundunonin tsuntsaye suka jefa musu duwatsu daga ah, wuta suka riddige suka rurkushe duk dan me dan a samar da security a Makka ila fi mihrata shita'i wa sayf tafiyar da Quraysha ke so biyu a shekara ta neman fatauci da zuwa nemo abinci da kasuwanci ita to tun da dai haka ne falli abudu rabb hadha bait yana musu gorin wannan ku bauta ubangijin wannan gidan yanda kuka kasa komai a kansa kuka zo ku cewa abarhata ba za ku iya ba abu na'am abdul muttalib ko abdul muttalib ya zo ike cewa shi a bashin raƙumansa ice kai can ka ni da na ganka ma sai ka burge ni ga kada kwarjini da komai na ta zo kano na zo rushe gidan da yake shine gatanka shine addinin iyayenka da kakanka ka zo kana maganar raƙuma ice eh raƙuma na wani gida kuma akwai mai shi zai kare shi ba ka suka ce ba ice ku fito ku fito koma kan dutse a ba abara ta guri ya zo da giwaye da komai da dunduna. ya za iya da shi suka ce gida yana da wanda zai kare su suka koma kan dutse Allah kuma mai gidan itin ruwa aka kare gidan ya turo tsuntsaye shi to tun da haka ne falyabudu rabb hadal bait ko sai ku zo ku bauta wanda yake da wannan gidan ubangijin gidan wanne allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa ya raba su da security internal ko wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro dukkan mulkin da duk shugabancin da aka rasa biyun nan to lalle ba a samu istikrari ba ba a samu tsuwa ba a cikin mulkin nan a ce ba security ko babu abinci balantana ce babu biyun gaba daya Allah ya raba mu da rashin ɗaya daga cikin balantana rashin biyu in an rasa security abincin ma ba zai samu ba hakan an sami security babu abinci shi ma security an rasa ai ko mutum ne ka taba gani an kamo a gurin fashi ko gurin sata ya ce ko haka bane adbin ta ne idan ba security ba abinci in akwai abinci in akwai security ba abinci to shi ma babu security da an rasa abinci in fa aka ce ana yunwa to mutum yana jin yunwa ko me zai iya yi akan ya ci zaka ji da yawa ana kama yaro sai ka ji ya je sata sai ce wallahi abinci ne babu wani ma ko wanda kama shi da wasu yan kudade kaɗan ya ce wallahi su ce a asibiti ya je mafiya tana asibiti an rubuto magani ya rasa yadda zai shine ruwa ya sata aka bincika kuma ga mahaifiyar daga tsaye ne tana asibiti ta gani wani da yawa wani magidanci ya je ya saci gari shi ma da kama shi ya ce to gidansa kwana wajen nawa ba a ci abinci ba ga yara suna masa kuka shi ma da aka bincika ga daga gaske ne to shi sa tagwaye ne shi sa Allah ya musu gori ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda shine wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro to shi yasa Allah ya ce anan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai zare musu maimakon tsoron da suke cike sa musu security ya sa musu aminci anan tunda an kawo guda ɗayan ya ɗauki biyu ko aminci daga yunwa da kuma aminci daga tsaro amma da wannan sharɗin ya abu ni suna bauta min ni ni kaɗai in ji Allah la na bi shai'an ba sa shirka da ni ko yaya shirka babba ko ƙarama la shi sa kawo ta na kira ce fi siyaqin nafyi la na bi shai'an ba sa shirka ko ta kusa ko ta nesa ko babba ko ƙarama ko buɗaɗɗiya ko rufaffiya ko bayananniya ko ɓoyayya Allah ya ce wa man kafara ba'da zalika bayan duk wannan abubuwan da aka lissafa ko da ka cika sharaɗi ka bi kuma an cika maka alƙawarin da aka ka kafirce ko ka butulce tunda kufur shi ma akwai kufurun akwai kufurun bil milla akwai kufurun bin ni'ma ko akwai kafircewa da Allah kwata kwata duk kafirci asalin kalmar kafirci a kalmar larabci shine ɓoye wani abu shine butulci ko da bihimul kuffar kaga al-kuffar a aya shine manoma ana kiran kafiri manomi kafiri ne me yasa saboda yana ɓoye iri sai kuma ya fito ko shi yasa aka aka ce aka ce da bihimul kuffar shi ne kiran manomi kafiri to asalin kafiri shine wanda ga kiri kiri ga ayoyin Allah a sammai da kuma a qur'ani ko sanuri min atina fil afaqi amma ya butulce ya kafurce ya ki bauta Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah ake kiran kuma wanda ya butulci shi ma koda bai babban kafurci na fita daga cikin addini ba ya butulci ga Allah ya kiransa shi ma kafuri. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ga ganimomin da Allah ya wa dan adam amma duk da haka yana da zalunci kuma yana da butulci to duk kafircin guda biyu anan aya take nufi in kuka kafirce na harka ku daina bauta wa Allah ku koma kuna shirka da shi ko kuma kuka kafirce ni'imomin da Allah ya muku kuka nuna cewa wayan ku ne da dabara ku kun bi sababai Allah ya baku kun bi sababi na imani da aiki na gari Allah ya baku tamakkuni a bayan ƙasa ya baku zaman lafiya ya baku ci gaba ya mai da ku gabanni. to in ba ku yi wasa ba sai giyar wannan kalfin mulkin da kuke da shi giyar ni'imar giyar ci gaban da ku samu sai ku ringa jin kamar kuka wa kanku to idan kuka nuna cewa wannan dabara ku ce wayan ku ne to kuma kun wa Allah subhanahu ta'ala kenan shine wa man kafara ba'da zalika minkum ko man kafara ba'da zalika wanda ya kafirce bayan haka fa'ula'ika humul fasiqun wannan su ne fasikai asalin kalmar fisku shine a larabci wato fita daga cikin wani abu zuwa wani abu nan ci sa ce fa fasaqa an amri rabbi ko ya fita daga al'ama umarnin da sa ya masa shine alfisku alkhuruj an ta'atillah a addinin musulunci ana nufin alfisku ana nufin fita daga yi wa Allah subhanahu wataala ta'a to duk wanda ya kafirce lalle wannan ya fita daga yi wa Allah subhanahu wataala ta'a a gurguje akwai mai tambaya na ga lokacin nanuya ya tafi ba na'am rubutun ne ya yi na sinoyi da yawa magana akan me ya kamata mai itikafi yayi ko eh me ya kamata mai itikafi yayi da kuma me ya kamata ba zai ba to gobe sai mun fara da shi insha Allah mun zo saboda yanzu mun fara lokacin zai jamu ma akwai tambaya wa alaikum assalam hmm? Yeah. na'am tambayan malam nan shine mutum ne wani wani dan uwa ko aboki yana can wani guri sai ya tura shi gidansa karbo sako shi kuma wancan mutumin mai tura karbo sakon sai ya buga matarsa waya shi kuma wani dan sako ya je gidan sai yake ji a wayar matar tana wa mijinta tsawa to sai ga wannan bai dace ba shi ne ce to bayan ta ajiye wayar zai tsaya ya mata wa'azi ne ko kuma kawai mai kada kai ya gaba ne na farko da ya danganta da shi waye a gare ta in kama tana da wata alaka mu shi muharraminta ne misali kaga wannan zai iya tsayawa ya mata nasihohi amma ba muharramin ta bane kawai zai kada kansa ne yayi gaba sai ya nemi hanyar da take mafi kyau gurin bi idan aminin sa ne kuma matarsa ma akan sama ko kai ku abokai ne kuma matan kuma kawaye ne ko to haka zaka iya faɗa matarka sai ta ta isar da sakon ta hanya cikin hikima ba zuwa ta ce wancan kina yin kaza kina yin kaza kina yin kaza ba za ta iya zuwa ko da kasa saki na malamai akan girmama mazaje da sauransu ko kuma ta dan shirin ta in har za ta iya yi hakan da risantar ayoyinta ta je kawai suna cikin hira risantar kawo magana wata daban can da take wa mijinta shigen wannan abin ka san kana so magana ta kawo magana za ta kawo idan mutum abu yana cinsu a zuciya in kuna cikin hira sai ka ya san hanyar da zai kawo shi ko to irin wannan cikin hikima sai ta kawo wannan sai mata bayani amma kai bai kamata ba manzo ce la yakhlu wani rajulun bi maratin illa wa ma'ahu bi maharam ko kai wani ya keɓanta da wata mata face illa ko sai dai lokacin da mutum yake tare da wani muharraminta kuma yake cewa ba wani mace da wani namiji za su keɓanta face na uku sai zama shaidani ne ka gani a irin wannan keɓewar ko da ko qur'ani ne ko na ne za ka yi mata bai dace ba a haka amma za ka yi bin salo kala kala na kai mata wazi ko ta hanyar mata misali ko mata ko dai wani wanda ya dace ko yan uwanta in sun abin da inda dai ba zai zama an samu tunan asiri tare da ita ba ko shi karan kansa mijin nata yi ko ta hannun mijin za a iya bi ko wani lokacin tsakanin miji da mata sai Allah fa kai kake ganin kamar tsawa ce shi wata kila shi na ganin wani salo ne na soyayya ana samun haka sosai ko ana samun haka wata rigima da ne taɓa ji wata da aka yi auren shi kullum suna cikin bala'i ita da mijin kullum sai ta kokarin shi mutum ne mai san tsafta tsafta Allah ya shi da san tsafta ita kuma da tana tsafta amma daga baya ta koma kazama ta nuna wa sauki ta kai ta kawo zai iya zuwa ya ga a kusa ah, gadansa ta kuwa ya kazanta ta kai kazanta kullum zai ta fada in ya dawo kuma shi zai ta bala'i ta bala'i kawai daga baya dai kuma suna son juna ba ba ta son juna ba soyayya suka yi sosai aka yi masa aure daga baya dai bincike bincike kullum a mata fada a mata fada ta ce to sai kuma daga baya ta cigaba kuma wanda suka santa sun ce ba ta yin kazanta sai ta tabbatar ya kusa dawowa sai ta nemi wani abu na kazanta ta sa hanyarsa shi kuma ya zo ya ta bala'i daga baya dai da aka tsananta bincike mahaifinta ya tsawata mata ya ce zai tsine mata akan wannan za ka tura kishin mahaifinta sai ta tambaye ta me yake janyo wannan ne ko ba ta da lafiya ne ko waye sai ta ce ita wallahi mijin na nata tana kaunarsa ba ba ta kaunarsa ba tunda mahaifin ya ce tunda zai haka ne an ga an yi an yi za a raba kuma ita tana kaunar ta ɗari bisa ɗari sai ta ce ita ba ta ne ba ta yi ba kawai dai ita ya fi burge ta in yana bala'i ita na wasan da ta ibu burge ta a duniya in ya fara masifa sai ta ga ya burge ka to kuma ta gaba abin da ake a tsokano shi irin kazanta za ta zai tana sa ta bai park ba amma da ta yi kazanta zai abin nan to shi isa da tsabtata da komai amma ta to shi isa kanin miji da mata wani abin kai kana ganin kamar wata rigima ce a soyayya ce ko soyayya ce wani abin soyayya ce kai suka lissafa shi a wani abin da ba Allah ka sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure mu Allah ka yafe mana ka tabbatar mana zaman lafiya ka ba shugaban kasa lafiya Allah subhanahu wataala ka tsara albarka a cikin damunan mu sanan ka zaunar da kasar tamu lafiya ka sa albarka a cikin ilimin da muke karanta ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh